بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة كسادوة والناس فيها تجمع sau biyar ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam. wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara miladiya a wani masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bakar a cikin garin lafiya yadda muke karatu na للتاف انتفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفظ سليم ابن عيد الهلالي دا علي حسن علي عبد الحميد دا شنو درس امه آه، انا نشاهدوكو لا آه، متاشي كم مقانا كان سحور السحور السحور بفتح فتح الدين انشيني شن ابنشي a lokacin sahar lokacin sahar shine idan ya rage kwata na ƙarshe na dare wani lokacin ake kiransa as-sahar to cin abinci a wannan lokacin shine as-sahur da zamma kuma suhur shine shi abinci din wannan eh, abin nan abinci din na'am kamar yadda ake shi al da al tsarki da kuma abin da ake tsarkin da shi to haka yake shi ma'anan as-sahur da as-suhur na farko suka ce hikmatuhu hikiman sanya a yi sahur a lokacin azumi faradallahu Allah alaina siyam Allah madaukin sarki يا وجب تامنا أزمي كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب كما يريد وجب تاشي أكام وأن السفق باتشمه تقشك ما أبو تالي التافي قال تعالى ألا ينشيوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة أن سكي إيماني an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa magabatan ku domin ku ji tsoron Allah Fakanal alwaqtu wal hukmu ala wifqi ma kutiba ala ahli alkitab sai zanto lokacin azumin da hukuncin azumin yayi daidai da yadda aka farlantawa ma'abota littafi gabanin mu cewa Allah ya kulu wala yashrabu wala yankihu ba'da an-nawm cewa kada su ci kada su sha kada su sadu da iyali bayan sun yi bacci da daddare ai idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-lailata idan ɗayan ya yayi bacci to ba zai ci wani abu ba kuma har sai wani daren wa kutiba zalika ala musulmi na kama bayyana anifa kuma haka aka rubuta shi da farko akan musulmi kamar yadda muka yi bayani a baya falamma nusikh yayin da aka shafe wannan hukunci na cewa in an yi bacci da daddare azumi ya fara amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama bis sahur sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa da yin sahur tafriqan baina saumina wa saumi ahli kitab domin bambanta tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitab عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث يزود عمر بن العاص الله شكاره يدعى قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من ظن الله إرادة من شن الله ستبتع قريش ياتشي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر بمبنشن أزممو دا أزم أهل الكتاب شيني أبنشي نسهور دا أكيشي أبو نبي يوسف الشيف وانا حديثا إمام مسلم يرويتوش أبو نبي فضائله فللا سهور sun da shi abubuwa kamar haka falalasta ta farko as-sahuru baraka shi wannan abinci na sahur abinci ne mai albarka an salman radiyallahu an hadisi ya zo daga salman Allah shi kara yarda gare shi kala yace kara صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي البركة في ثلاث أقوى البركة في ثلاثة شكي أبو بوا قد أكو الجماعة taron jama'a wasarid da kuma asarid wani abinci ne daga cikin abincin larabawa da suke son shi sosai wasahur da kuma abinci da ake ci a lokacin sahur wannan hadisin tabarani ya rawaito shi eh, da abu nu'aym eh, daga salman akwai wani mutum a ciki wadda ba a san shi ba abu abdullahi al-basri amma hadisin yana da wani hata hanya da take masa shaida daga abu huraira da al-khatib al-baghdadi ya fito da shi a cikin mawdih aw hamal jam' wa tafriq kuma sanadin sa yana da kyau wajen bayar da shaida an abi huraira radiyallahu anhu qala hadisi yazo daga abu huraira Allah shi kara masa yarda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha ja'ala al-barakata fi as-suhuri wal-kayd Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin sahur da kuma ma'auni wadda ake auna yawa na wato ainihin abu da shi wannan hadisan shi ma ashirazi ya rawaito shi cikin al'alqab kamar yanzu cikin jami'ar sahir na siyuti da al-khatib cikin al-muwaddah dinnan hakanan da irin sanadin da ya gabata kuma suka ce sanadi ne wanda yake kyakkyawa shawahid sannan abin ya gabata din nan ma wato ainihin sanadi ne shahidi ne wanda zai karfafa wannan hadisi din hakanan ya zo daga abdullahi bin al-harith an rajulin min ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam عبد الله بن الحارث يا رويت دقا وندق شكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا يشي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحب ماشي قوجع النبي صلى الله عليه وسلم على أنا ينصحون فقالت يشي إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعو للي أبنشن صحور البركة شيدة ألا مدعو كنسر كي يباكو تنحك كدكو, كدكو بري أنا كذا كي ينصهر haka kawai da gangan rawahun nasa'i nasa'i da ahmad suka rawaito wannan hadisin kuma sanadinsa ingantacce ne wa kaunu suhuri barakatun zahir kasancewar suhur albarka ne abu ne wanda yake a bayyane li'annahu ittiba'un lis-sunnah saboda bin sunna annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wa yuqawi ala siyam kuma yana karfafa mutum eh, wajen yin azumi ويمشط الرغبة في الازدياد منه لخفة الشقة على الصائم sannan yana nashaɗartar da ƙaunar mutum ya ci gaba da azumi saboda sauƙin zango wato mai azumi inda za a ce tun da daddare ba za ka ce wani ba har zuwa wani daren kaga lokacin ya yi tsawo sosai amma in an ce maka kafin asuba da ɗan mintuna kaɗan kana iya cin abinci kaga lokacin bai yi tsawo sosai ba an ɗan saukaka wa fihi mukhalafatun li ahlil kitab sannan akwai saba ma ahlil kitab a cikin yin sahur fa innahum la yatasahharun saboda su ba sa yin sahur kamar da annabi ya faɗa لذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك شيء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكراش كريا كملو من البركة كما في حديثي العرباط ابن سارية وأبي الدرداء كما رد يزوء حديثا آه، العرباض ابن سارية دكما أبو الدرداء رضي الله عنهما الله شكار يرداء قريسو شواء أشي هلما إلى الغداء المبارك قوي بمزا مزا خذوا مكرية كملومي البركة يعني السحور لنا نفهم وانا أبنشي من السحور حديث إرباط أحمد دا أبو داود دا نسائي سكرويتوشي حديث أبو الدرداء ibn hibban ya rawaito shi wanne akwai dan mutum guda ɗaya wadda yake da ɗan rauni amma in sun haɗu su biyu ɗin suna ƙarfafa juna kamar yadda suna da wani wata riwaya da take ƙara ƙarfafa su na hadisin miqdam ibn madi karib wanda imam ahmad da nasa'i suka rawaito shi falala na biyu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna yaba ma masu sahur Allah yana yabawa mala'iku suna addu'a wala'alla min a'azami barakati sahur tana iya yana daga cikin mafi girman albarkatai na sahur an Allah subhanahu wa ta'ala ya shimalul mutasahirina bi mafirati kasancewar Allah maɗaukakin sarki yana game masu yin sahur da yafewansa wa yasbigu alaihim rahmata yana kwarara musu rahamarsa wa mala'ikatu rahmani tastaghfiru lahum haka nan mala'ikun Allah mai rahama suna neman gafara mu masu yin sahur wa tad'u Allah an ya'fu anhum suna kuma roƙon Allah ya yafe musu li yakunu utaqa ar-rahman fi shahri al domin su zanto intattun Allah mai rahama a cikin wata na al-qur'ani عن أبي سعيد الخدري حديث يا يازلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله شكرا يدعى قريش قال الشوع قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي السحور أكلة بركة السحور أبنشن سهور أكلة بركة أبنشن من البركة فلا تدعوه ذهك تركوا برشي ولو أن يزرع أحدكم زرعة من ماء خذ أنكو زي qurba wato qurba ɗaya ne kawai na ruwa fa inna wa mala'ikatahu yusalluna 'ala alal mutasahirin saboda Allah da mala'ikonsa suna yabawa masu masu sahur فينبغي allah لا يفوت المسلم هذا الأجر العظيم min رب rahim دان haka ya dace كذا musulmi ya kubce makansa wato ya hana kansa wannan lada mai girma daga Allah mahalicci mai rahama wa afdalu suhuril mu'min wa afdalu suhuril mu'min at-tamar mafi falalan abinda mumini zai yi sahur da shi shine dabino qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'ma suhuru ko ni'ma sahuril mu'min ni'ma sahurul mu'min at-tamar madalla da dabino a matsayin abin sahur din mumini wani hadisi abu dawud da ibn ibban da al haqi suka rawaito shi daga abu huraira <clears throat> sanadinsa sa ingantacce ne faman lam yajid idan mutum bai samu dabino ba fa falyahris ala falyahris an yatasahha to dai kokarin yayi sahur din koda da menene cikin abubuwa na ci na garin su wanda ya sawaka a gare shi in ma bai samu wani abu ba ko ba shi da wani abin da zai sahur ko bai jin sha'awar shin wani abu to ya dage dai walau an yazra'a zar'atan mimma lima zikr ko da ya kotsi ruwa kurba kawai don dai ya zanto ya samu wannan albarka ɗin kamar yadda muka ambata wa li qawlihi sallallahu alaihi wa kuma da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam tazahharu walau bi zar'ati ma ku yi wato ainihin sahur ko da da abin nan kurɓaɗe ne na na ruwa saboda haka sahur yana da wasu ainihin falala da zuwan bambancin da nake faɗa sahur da suhur shi a suhur ɗin shi yin sahur ɗin sahur da fatan shi ne abinci ɗin sai abu na gaba da suka faɗa shine jinkirta suhur. تأخيره ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر مستحبني وتأبن سوني أجنكر التسحور حر إزوى سورك كرس الفجر يقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر النبي أي سحور تارد زيد ابن, ابن ثابت الله شكرا ما سيرده falamma faraga min sahurihima yayin da suka gama cin abincin sahur din su kama annabi sallallahu alaihi wa sallama ila salati fi salla sai annabi ya miƙe zuwa wajen sallah yayi sallah wa kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fi salah كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية من كتاب الله أبدا إكي مكان سهور إنسو دشيغنسو masallaci غرغدا lokaci ne da zai ishi mutum ya karanta ayoyi hamsin cikin littafin Allah shi ne ibn hajar asqalani bayani ya ce karatun ba da sauri ba ba kuma abin nan ba ba kuma a hankali sosai ba a karatu tsaka-tsakiya in mutum zai karanta aya hamsin da kwanaki mai bayani akan wannan wani zai iya ɗaukar samunci goma wani zai iya ɗaukansa sama da haka ko kwata kuma shi ma wannan a wani lokaci ne annabi ya haka akwai lokacin da in an kwatanta abun bai kai haka ba faqad rawa anas radiyallahu anhu hadisi ya zo daga anas ya rawaito Allah shi kara da gare shi an zaid ibn sabit radiyallahu anhu ya rawaito daga zaid ibn sabit Allah shi kara da gare shi annahu qala ya yace da saharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun makama ila sala sannan sai tashi zuwa sallah kultu anas ya yana tambayan zaid ibn sabit din kam kana bainal adani was sahur ka gaya mun tsakanin lokacin da ya kasance tsakanin kiran sallah da kuma sahur din sai ce qadra 50 aya gwargwadon karatun ayoyi hamsin wannan yana nuna mana cewa ashe lokacin sahur lokaci ne na albarka lokaci ne na ibada da karatun alkur'ani mai girma wa'lam ya abdallah ka shani ya kai bawa Allah da Allah Allah ya shirin da kai annahu yajuzu laka al-akl wash-shurb wal-jima' ma zilta shakkan fi tulu' fajri wa lam ya halatta ka ci ka sha ka sadu da iyali matukar baka gushe ba kana shakku cewa alfajir ya bullo walam ta tabayyan baka tabbatar ba faqad bayyana Allah ta'ala jalla jalaluhu saboda Allah madaukakin sarki wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama sun bayyana mana hadda tabayyun haddin tabbatuwa ɗin saboda haka fa tabayyan kai kokari ka tabbatar annahu ولأنه جل afa عفى عن الخطأ والنسيان kuma saboda shi Allah madaukakin sarki yayi afwa kusa kuskure da mantuwa وأباح الأكل والشرب ياكم حل تشيد شا والجماع تسادوا حتى التبين حرص أن تبتد كل الفجر والشاك لم يتبين لك شكك كاقا بيتبتر با لأن التبين يقين لا مرية فيه فبدا تبتر وا يقيني نيدا باب شك أشكي فتبين دهكا كاقاني ونمدان ذا متأي آه، إن شاء الله قبسين ودورا بقى inda muka tsaya uh, akwai tambaya sai ok kafin nan wannan magana da suka yi na ƙarshe matsala ce da malamai suke sabani mutum da yake shakku alfijir ya kullo ko bai kullo ba zai daina cin abinci ko kuma a sai ya tabbatar to shine suke cewa su ka jayar da wannan zance na malamai uh, Tun da Allah ya ce sai ta bayyana ne cewa sai ta bayyana gare ka Shi ne za ka daina cin abinci waɗansu malamai kuma suna cewa in ka yi shakku to ka daina in ba ka daina ba to za ka rama azumin wannan rana ne amma abin da ya fi rinjaye ne wannan abin da suka ambata saboda Allah ya ce har sai ta bayyana in ko kana shakku ba ta bayyana gare ka ba kuma asali shi ne ka ci ka sha ɗin inda daddare ne irin wannan matsalar kuma ne idan kana shakku rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba shi kuma wannan shi ma suna saɓani abin da zai firin jaye shi ne shi kuma karkaci saboda mai shi ma a ce sai ka tabbatar rana ta faɗi to in kana shakku asali shi ne zaɓen ka kame matuƙar kana shakku karka yadda ka ce wani abu sai ka tabbatar cewa rana ta faɗi Allahu ala Assalamu alaikum akwai mai tambaya sai